العالمين انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين واغفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عفوك فقل إني بريء مما تعملون على العزيز الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم wa الله وبركاته يا جماعة المسلمين a bayan gaisuwa ta addinin musulunci Allahu subhanahu wa ta'ala da sa da kaddarawarsa ga shi ya sake nuna muna wannan rana mai albarka inda yau muna ranar narba kuma muna sha tara ga watan tara shine watan ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatawa a cikin wannan gari na yamai ɗaya da kwatan mulki ta jamhuriyar nijar kamar yadda aka sani tafsiri yana gudana a ƙarƙashin kula ƙungiyar jama'atu izalatul bid'ati wa iqamatis sunna? wacce Allah ya kaddari marigayi a sheikh Ismail Idris bin Zakariya da assasawa Allah ta'ala ka ji kan malam ka gafarta masa da malaminsa na tauhidi a sheikh Abubakar Mahmudu Gumi maluman sunna waɗanda sun kai tsaron daji a wannan ƙasa tamu ta Bilal Tukuro mujaddadi Sheikh Usman Danfodiyo da shakikin samala abdullahi gwandu da ɗansu muhammadu ballo da waɗanda suka taimaka musu wajen aiki na yada addinin musulunci allah ta'ala ka ji ɗansu da rahama khalifan malam na harko fadilatu sheikh muhammad sani a jingir da mataimakansa tun daga mataki na ƙasa har zuwa rasa allah ta'ala ka musu gudunmuwa muna roƙa Allah ta'ala Allah kai muna albarka baki ɗaya yan uwa musulmai muna nan cikin sura ta 26 daga cikin jerin surora alkur'ani mai girma sura 114 ita ce suratu shu'ara kuma jiya mun tsaya aya ta 216 yau da ikon Allah za mu tahi aya 217 bismillah malam وتوكل على العزيز الرحيم الله سبحانه وتعالى yana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko mai karatu ko mai sauraron karatu duk wani wanda wannan kira yake kai gare sa wannan magana da shi yake kuma ana jawa hankalinsa Allah ce wata wakkan kuma ka dogara bilwawi an karanta da wawun wata wakkal wa bi qira'atin a cikin wata ƙira'a bilfa an karanta da fa'un a ce fa tawakkal saboda ka qira'an nafi da Abu Jafar da Ibn Amir suna daga cikin qurra su ne ke karantawa da fa'un sai a karanta fata wakal, amma sauran ƙura na alƙur'ani su sun karanta bilwawi kuma duk waɗannan ruwawi an samu daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma haka aka samu daga allah maɗaukakin sarki me ake nihi ka dogara ga allah ai billah ka dogara ga allah ka amintu da allah maɗaukakin sarki walitakun siqatuka billahi wahada saboda aka kai annabi sallallahu alaihi sallam, ko mai karatu ko mai sauraron karatun ga to amintuwarka dai ta kasance ga Allah madaukakin sarki shi kaɗaya kaga kenan duk wata damuwa ta ka shi ta ga Allah in ka samu Allah in ka rasa Allah in za ka roƙa a baka ka roƙi Allah maɗaukakin sai kada ka yadda cewa wai akwai wani wanda adda wani matsayi halitta daga cikin halittun Allah wai wanda ka iya ma biya ma bukatar ka ba Allah ba wannan shine ake ce ma shirka ka haɗa Allah maɗaukakin sarki da wani saboda shi roƙo da haka gani shi ma ibada ne to ibada kuma ba a yanta sai ga Allah maɗaukakin sarki mala yace kama kana al-anbiya'u <clears throat> kamar yadda annaba sun ka kasance ya fi kuna bihi suna amintuwa da Allah madaukakin sarki min qablu gabanin ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam wanda da ku muka karanta wannan sura mai albarka mun karanta kissosha annabawa ɗai ɗai ɗai har annabi kusan guda bakwai amma kowane annabi daga cikin annabawan nan Abin da yake nuna shi daga Allah yake kuma lokacin da waɗannan kafuran suka yi jayayya da shi cewa ya kawo wani abu wanda ka nuna shi daga Allah yake bai dogara da kuɗi ba bai dogara da wayo ba bai dogara da jama'arsa ba ko menene in sun ka ce kawo alama wadda ka nuna shi daga Allah yake to wannan annabin sai ya koma ga Allah ya faɗa ma Allah maɗaukakin sarki in na agaji na na taimako na Allah ya kawo masa agajin gaugawa kamar yadda kuka ga aka wa annabi Musa alaihi salam kuma in na azaba na ya koma ga Allah maɗaukakin sarki ya gaya ma Allah tunda sun ce azaba ta taho ba su imani sun karyata sun ki imani sai ku ga azaba ta zo daga Allah maɗaukakin sarki kunga wannan shi ka nuna mana duk wanda an musulmi mai imani to duk wani abu wanda ya same sa abinda ake bukata gare sai ya koma ga Allah to Allah ya samu tsare wannan ai la takhaf kakka ji tsoro min al bara'ati daga kukuta min al ashirati daga dangi kada ka ji tsoro wannan aw ran ku wasu su man asa amraka daga waɗanda suka saba ma lamarinka fala ta zurukal bara'atu minhum bi shay'in ku fita daga Garesu su ba za ta cutar da kai da wani abu ba wata wakal saboda haka ka dogara alal azizi akan Allah wanda marijayi arrahimi wanda yake mai jin kai Allah ka ji kanmu ay Allah wa Allah allazi amarka bi zalika shine ya umurce ka da wannan da dogara ga Allah wa huwa kafika Allah maɗaukakin sarki ya isa ma an kulle shay'in daga dukkanin komai wa huwa muttasifu Allah ya sifanta bil izzat da buwaya bala ya ghalibu shay'un komai bai rinjaya Allah wa rahmati kuma Allah ya siffanto da rahama saboda haka fala tusibuka ba za ta shahe ka ba ba za ta same ka ba fi janibihi ta bangaren Allah madaukakin sarki shiddatun tsanani wa ƙarƙa na kazalika hakika ya kasance kamar haka ne jami'il anbiya ga dukkanin annaba kama ta kaddama kamar yadda ya gabata fi aƙidi a cikin ta'qibin da Allah madaukakin sarki yake muna akhira kulla qissatin karshen kowace kissa karshen kowane labari min qissatihin daga cikin laburan su annabawa ma a tsaumihin tare da mutanensu ai fawwid ilaihi jami'a umurika ka danganta zuwa ga Allah maɗaukakin sarki dukkanin lamurranka sai Allah ya ce ni. Allazi ya raka hina taqul. Na'am. Wa taqallubaka bis-sajidin. Mm. Innahu was-sami'ul 'alim. Allah ta'ala ce da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ka dogara 'alal 'azizir akan wanda yake marin jayi ya rinjaye kowa yana saman kowa arrahim kuma wanda yake mai jin kai shine Allah allazi yaraka shine wanda ke ganin ka hina taqum lokacin da kake tsayuwa lokacin da kake tashi ila salati zuwa ga sallah ka kai kadaya aw ila gairiha ko watan sallah min ta'ati na abin da ya shahida ga Allah إذ كل تحركاته صلى الله عليه وسلم domin dukkanin motsin manzon Allah tafiya yake yi zaune yake yi kallo yake yi cin abinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi shan ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi shiga masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi kewayawa zai wajen biyan bukatarsa kasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai shiga manzon Allah gona zai shiga dukkanin wannan motsi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta'atul lillahi al-azizur rahim da'a ce ga Allah maɗaukakin sarki wanda yake marin jayi wanda yake mai rahama mai jin gari saboda haka shi annabi sallallahu alaihi wasallama komi nasa rayuwarsa ibada ne hatta kallo sai an kantar da kai dubi ga yadda manzon Allah ya ce a yi dubi murmushi ma ga yadda manzon Allah ya ce a yi tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da za ka yi tafiya shiga masallaci manzon Allah ya koyar da mu masallaci manzon Allah ya koyar da mu in za ka shiga masallaci ga da kafar da za ka fita za ka shiga ga addu'ar da za ka yi in za ka fito daga masallaci ga addu'ar da ga kafar da zaka fito da ita kuma ga addu'ar da zaka yi in zaka shiga wajen biyan bukatar ka a makewayi ga kafar da zaka shiga da ita ga addu'ar da zaka yi in zaka fitowa ga kawar da zaka fito da ita kuma ga addu'ar da zaka yi in zaka shiga mota ga addu'ar da zaka yi in zaka hau mashin ga addu'ar da zaka yi haka dai duka motsin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ibada ce addini to shi na Allah ta'ala ce wa taqallubaka fis sajidin Allah ta'ala ce innahu huwas sami'ul alim lalle Allah madaukakin sarki as-sami'u Allah ta'ala mai jina al-alim kuma Allah madaukakin sarki masanina saboda haka waɗanda suna daga cikin as-sifat na Allah madaukakin sarki ji sifa ta Allah ilimi sani ne na sifa ta ubangiji amma da jin Allah da ilimin Allah maɗaukakin sarki waɗannan duk sun saba mana halitta Allah maɗaukakin sarki domin shi Allah laisa ka mislihi shay'un na wa huwa samiul basir babu wani abu wanda aka cewa da shi yayi kama da Allah ko yayi kusa da Allah maɗaukakin sarki dai shi domin shi Allah shine mahalicin kowa da kowa Allah shine mahalicin sama da ƙasa Allah shi ƙara mana imani Allah ce inna huwa samiul alim lalle Allah madaukakin sarki mai jina mai gani ai la sami'a mislahu ka gani babu wani mai ji irin ji na Allah madaukakin sarki babu shi yanzu ga muna a zaune muna saurara alkur'ani kowa ya yi tsit a nan to da lokaci guda a nan sai a ce kowa shi yi magana a nan sai a tambaye ni a ce kowa ni yake ka ba zan iya bada bayani ba in ma ana magana cewa zan yi don Allah a yi guda guda to ba mu da azzauna a nan ba ba nan ƙasar yamai ba ba nan jamhuriyar nijar ba ba najeriya ba ba ghana ba ba afirka ba duniya gaba ɗaya su haɗu lokaci guda kowa shi yi magana kuma kowa shi faɗi tashi bukata wallahi allah maɗaukakin sarki ya san kowa abin da ya faɗa to kaga waɗanda ke cewa suna son su bata aƙidan mutane su ce wai ba a cewa Allah yana ji in ka ce wai Allah yana ji wai ka kamanta shi da halittarsa ina magana kamanta Allah da halittarsa tunda kai yanzu ga ka halitta Allah kake in mutum biyar sun kato sun kai magana gaba gare ka lokaci guda kowa ya fashi cewa za ka yi a yi guda guda to shi Allah maɗaukakin sarki duniya ta haɗu kowa shi magana kowa shi waɗu buƙatarsa lokaci ɗaya Allah ta'ala yana jin magana kowa kuma ya san bukatar kowa a ce kaga in an ce Allah yana ji a ce ba ji na irin na dan adam ba ina fata an gane haka ne an ga ce Allah masani Allah masani na a ce wane masani malam wane masani kai ka san sani Allah ba irin na malam wane na ba dan Allah da kansa yake cewa ma utitu min ilmi illa qalila Allah ce ilimin da an ka ba ku dan kadan na ilimin kowa to kake na amma ilimin Allah maɗaukakin sarki shine cikakken ilimi wala alima mislahu babu masani irin Allah wala yakhfa alaihi shay'un kuma komai bai koyuwa ga Allah maɗaukakin sarki wal idafat idafat da an kai danganta da an kai ila kaunihi al azizur rahim da an ka ce Allah maɗaukakin sarki marin jayina ko mai rahama ne saboda haka fatar kuka gairahu ka bar wani Allah kai annabi sallallahu alaihi wa sallama wa tawakkuluka alaihi da dogara ka ga Allah la yaziduka illa bina'an wallahi zai kara ma komi sai wadata wa darajatan da matsayi wa rikatan da daukaka wa kana mawdu'us sura dama ya kasance kuma kamar yadda kun ka sani dai kanun labaran wannan sura abinda wannan sura take karantar da mu in ku manta ba al'amru bi tablighir risala wannan sura tana karantar da mu umarni a ida sakon Allah a shiga birni da ƙauni a shiga ko ina unguwa unguwa masallaci masallaci makaranta makaranta gari gari jaha jaha ƙasa da ƙasa a je a ida sakon Allah maɗaukakin sani wannan shi abin da Allah ta'ala ya aiko annabawa sun ka zo da shi domin su karantar da mutane saboda haka in kun gari wa tsakani da Allah wannan aiki na annabawa iri ne na wannan kungiya ta jama'a jama'atu zalisul bid'a wa iqamatu sunna ta siffantu da shi na ajiya da saƙon Allah yanzu ga shi a watan Ramadan watan Ramadana ana gani ma a wani lokaci na na hutu wajen da a wajen aiki na wannan kungiya a wasu ne ma lokacin hutun amma ka a shekaran nan maluma waɗanda wannan kungiya ta tura wannan santar da muke karatu a nan ita ce santa ta ɗari biyar da hamsin da biyu a banan nan kenan irin daidai wannan lokaci maluma suna can suna tafsiri ko ina a ƙasashen duniya wannan santa ita ce ta ɗari biyar da hamsin da biyu amerika an tura an gane ko sudan an tura gana an tura duk dai waɗannan ƙasashen da kuka gani duk an tuttura ana ta ana gabatar da wannan tafsiri to kun ga in ka diba tsakani da Allah wannan aiki aiki na wanda annabawan Allah sun tafi da shi a zo a karantar da mutane sun ta tauhidi kuma wanda zai zo ya karantar da ku bai buƙatar komai gare ku har a tsara karatu a watsi na Ramadan malamin da za a tura baka taba jin an tura malami wajen tafsiri ya ce to Allah ban da abin da zan ci ku taimaka min ba ko ba haka ba ko ya ce to Allah a tattara kaza da kaza a bani ka sai dai ma in ta kama shi malamin da an ka turo in ta kama wani lokaci akwai bukata shi zai fara sa na shi kafin sauran al'umma su sa jiya nake kallo wani malami a Najeriya kuma babban malami wanda hannun Nijar ya sha shigo a ƙarƙashin wannan ƙungiya an kai wali malam an ka ce ana karatu ana karatu dama ya gaya ma 'yan kwamitin cewa kayan sauti fa suna da matsala a ɗauki mataki to sai ga shi jiya an kai tsakiyar karatu sai ga kayan sauti sun kasa ya hankali ya ce waɗannan 'yan midiya masu aikin na a ɗauki mataki ya ce wallahi jiya sun ƙara tafsiri sai ya kwaɗi sunan wani abokinsa na yana amerika ya kira ya ga waya ya ce ai jiya kaza da kaza da kaza da kaza da ka faɗi wurin karatunka ina saurari kuma ina kallo to nan gai tsaye malam da kai ne ya ce to mu shirya ƙwarya-ƙwaryan lanci saboda ni a inganta kayan sauki nan kai tsaye ce ga tashi gudunmuwa malami na ha'anka ka turo karantar da mutane ya ba da tashi nan kai tsaye shugaban malamai ya ba da tashi shugaban kwamitin tafsiri ya ba da nashi dan agaji wani ya ba da nashi wani ya ba da nashi kaga shi ka nuna cewa lalle aikin gana don Allah ba wai aiki na wanda yake na nema abin duniya ba ai aiki na wanda an gato a karantar da mutane tsintsar tauhidi a karantar da su tsintsar addinin Allah to Allah ya ƙara mu fahimta to shi na nan mala wani wal i'timadu alaihi ta'ala abinda sura take karantar da mu daga ciki akwai dogara ga Allah wa inna yunjil mu'minina Allah shi ke tseratar da masu imani wa yantaqimu min al-kafirina kuma Allah ta'ala ya ɗaufansa ya yi azaba ga waɗanda suke kafurai 'yan ta'adda Allah shi muna kariya mala ya ba da an nazaha ta'ala al-qur'ana bayan Allah maɗaukakin sarki ya tsalkake al-qur'ani an ayi iltibatin alkur'ani babu wani rikici tare da shi ma'a shayatsina tare da shaidan shaidani ba shi da wata hanya game da abin da ya shahi alkur'ani saboda haka in ka ga mutum yana fatar da mutane ka hanya ta banza billahi allazi la ilaha illa babu shi babu alkur'ani ko da ko yana dodorido da shi to karya shi kai qur'ani daban shi daban wa amara nabiyahu kuma bayan Allah umarci annabin sa bil inzari bihi cewa ya ci gaba da gargadi da alqur'ani bayyana ya bayyana fi ma ya ati da abinda aka yi alkahana bokanci wa sifatu man yata'amalu ma'a shayatin kuma Allah zai ambata mana siffofin wanda ke mu'amala da shaytanu fa qala ni Allah yace هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون الله سبحانه وتعالى هل أنبئكم Allah ya ce shin ko kuna sai in ba ku labari Kada sai mu ce na'am ya ubangiji muna su. an gane ko hal unabbi'ukum ko kuna so in ba ku labari in ji Allah maɗaukakin sarki ay ya ayyuhal kuffar ya ku kafurai waɗanda ke musu annabtaka ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala man shayatin akan waɗanda suke shedannu suke sauka bi hasbi ihdat ta'aini min al-asl tatanazzalu kenan Allah ce to tanazzalu tana sauka ita shedannu ala kulli afaki akan dukkan mai kiran ƙarya kazzabu makareci asimu wanda yake mai laifi fajirun fajiri misalin musailama misalin musailama wa gairuhu da wani samin alkahana daga cikin waɗanda suke bukai saboda haka duk wanda wallahi za ka ji wurinsa lalura tsakaninka da shi da suna addini ba ta wuce a roƙi Allah ba a gaya ma Allah maɗaukakin sarki lalura wallahi ka kwashe nasa nasa ka yi gaba zai raba ka da imani zai halaka ka duk wani abu wanda haka gani wai na jin daɗin duniya raba ka da imanin ka ka zama mushriki ka ji ranar tashin alkiyama Allah ya ƙona ka a cikin wuta ka me amfani wannan jin daɗi me amfani wannan jin daɗi balle har a ce ga wani halitta daga cikin halittun Allah malam a ce abinda Allah ka iya yi wai a ce wannan bawan Allah wai shi na yi kuma in an kai magana sai a ce wai mai albarka na wai yana kusa ga Allah to duk albarkar mai albarka yau tsakani da Allah yayi albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu taɓa ganin ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba bukata ta kama shi manzon Allah yana rayu ko bayan ya koma ga Allah su je wajen manzon Allah yana rayu su ce ga bukatan mu kai annabi biya muna ita sai dai su ce roƙan muna Allah tun ana makka kwazaba ta kai kwazaba azaba ta kai azaba ga sahabba da sallallahu alaihi sallama abu ya kai inda ya kai sai ga sahabbai sun kasu wajen manzo Allah ala tan tasiru lana ala uwa lana ba za ka neman muna agaji ga Allah ba ba za ka roƙan muna ubangiji ba ya kawo muna agaji da taimako kaga ashe in wani mai albarka yana iya biyan bukatar dan adam da wanda lokaci sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su roƙo amma sun kace manzon Allah ya roki Allah ya faɗa maku Tun tunda shi Allah madaukakin sarki ya aiko da wannan sako saboda haka sai kaga an samu mutane ba su yi karatu ba babu tauhidi wai a ce wani shi an mai albarka malam ya mutu malam ko motsi bai iya yi sai da an ka tuɗe shi an ka mai sai tsirara duk albarka an ka yi mai wanka malam an ka sami likahoni malam an ka tallafa gawa te malam an ka to an ka gitta shi an kai mai sallah waɗanda da yi mai sallah fa Allah na suka roƙo cewa Allah ya karɓai Allah shi mai gafara Allah shi mai kaza Allah shi mai kaza kuma an ka tallabai malam an ka ce an ka yanka ƙasa an ka sa shi wai bayan ya koma ga Allah kuma shi na za a ce malam dan rudewar mutane sai ka ga mutum ya ce ya kwance wajen wannan kabarin wai ga bukata ce mai kabarin nan ya biya wai kai ka ta sa matsala an halaka mutane shin da ka tsaya bi wajen wancan an yadda yana da albarka ko ba haka ba to duk albarka ce ta kai ta Allah duk yadda yake biyan bukata ya kai biyan bukata ubangiji balle bai da komi to sai ka bar shi kai ka sai da wajen ubangiji tun da Allah ya ce ku roƙar in an samu kai kana cikin wancan na ciki ko ana ciki to koma wurinsa bayan ya rasu ya koma ga Allah ka ce ya ma bukata shi ashirka dama abin da ashirka haɗa Allah maɗaukakin sarki da wani ta ɓangaren abin da ya shi ibada to Allah shi ƙara ganar da to shi na Allah ta'ala ce lukuna sama Allah ce suna jefa ji alkahana bokaye ai ma uwa abin da sun gajiya mini shayatsi daga shedannu zuwa ga wa awamil zuwa ga waɗanda suke jahilai daga cikin mutane Allah cewa aktsaruhum kadhibun mafi yawan su makaryata sai aqwaliya a cikin maganganun kansu wal aktsaru na aktsaru da Allah cewa aktsaruhum bi ma'ana al tana da ma'anar duka dukkanin bokaye yan ƙarya na la'anna shayatin domin shedannu muni'u ana musu ta yanke min istiraqis sam'i daga ce su su fata ji ba'da nabi sallallahu alaihi wa sallama bayan bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin kayan bayyana annabi sallallahu alaihi sallama shedannu sun kasance suna taka junansu wannan ya taka wannan wannan ya taka wannan wannan ya taka wannan har su kai can sama ta farko sai su ji abinda mala'iku suke tattaunawa abinda Allah madaukakin sarki ya bayyana ga abin da ya shafi mala'ikunsa na abubuwan da za a zartar na hukunci a cikin shekara to sai su zai su sauraro wannan in sun ka sauraro wannan sai su zo su samu bokaye nasu waɗanda suka hulɗa da su a bayan ƙasa sai su gaya musu saboda haka magana guda wadda a taƙware wadda sun ka jiho sai su haɗa ta da 99 na ƙarya wani lokaci sai kaga an dace wani lokaci ko mafi yawa ba za a dace ba to lokacin bayanan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga lokacin na an ka tare shedannu daga masu taka can sama su sauraro abinda mala'iku suke tattaunawa shine a suratul jinna Allah ya ce wa anna lamasna samaa لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسفر فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا فكتي أنا لمسنا السماء suka ce lalle su suna takawa zuwa sama sun nemi su je sama yanzu kan wawace da na ha muli'at harasa shadidan wace ba yanzu ka wallahi mun same ta saman nan an tsare ta ta ko'ina kuma harasan shadidan ha tsaro wanda yake mai tsanani wa shuhu ba kuma ko'ina yula wuta ita ka hituwa daga sama shekannu suna gaya ma yan uwansu suna cewa anna kunna mu mun kasance na qa'udu mina muna zama daga saman nan maqa'ida lis wurare na zama da mu saurara abinda mala'iku suke tattauna suka ce ka yanzu faman yastami il'ana. wallahi yanzu duk wanda ya je sauraro wani abu ya ji da lahu shahabar rasala zai sa yula wuta tana jiransa to shi na nan malam yake cewa wayan kinu kuma yana yiwa an ya kuna ya kasancewa aka saruhum din nan ala babihi yana na akan kowarsa da ya da ita kawalan bi isa gaba na aiko annabi Ba fi zalika cikin wannan yadumuna su shaidannu da bokaye suna hada ilal masmu'i zuwa ga abin da an ka jiyo kaziban kasirar karya mai yawa wa amma ba'du an hujibati shayatin amma bayan an sha makanta shaidannu an sama'i daga sama wa kulluhum dukkanin su kazibu na ƙarya suka fi a kawalihi a cikin maganganun kansu to mu ce mu ji والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون الله سبحانه وتعالى والشعراء Allah maɗaukakin sarki ce kuma mawaƙa ai shu'ara su'i miyagun allazina na bi shi'rin sune waɗanda suke banna wajen waƙar su sa kayan kaɗe kaɗe a sa kayan bushe bushe a dinga rera baitutuka waɗanda suke na ƙarya na ta'addanci na wuce wuri Allah maɗaukakin sarki ya ce to waɗanga yattabi'uhumul gawuna duk inda ka ga mawaƙi ire-iren waɗanga Allah maɗaukakin sarki ya ce ɓatattun mutane su ka biyan a ce ya nuna mana cewa sauraron waka haramun na biyan mawaƙa haramun na matsayinka na musulmi Allah ya haramta ma to za ga wannan zamani wannan lokaci wani in ka riƙa wayarsa ba abin da a ciki wallahi ba za ka samu ƙalar lahu ƙalar rasulu ba duk na aji in yana tafiya yana sauraron waka a gidansa waƙa wani ma saboda masiha malam in ma zai shiga bacci zai shiga kwana da waka yake shiga kwana to a kaddara wannan lokaci Allah shi karbi rayuwarka kaga abu ya ɓaci wani ya tashi waƙar motar sa waƙe-waƙe shagon sa waƙe-waƙe ofishin sa waƙe-waƙe to ka ji abin da Allah ya ce wa su'ara'u yattabi'uhumul ghawuna saboda haka zaka iske wani shekara akai kakaf ba zuwa makaranta ba zuwa wajen wa'azi ba inda zai je domin ya san addininsa amma da an ce ga wani katon mawaki ya taho a yamai to wallahi za ga su an na gaba gaba za su ɓata lokacinsu za su ba da dukiyarsu za su ba masauki duk abin da ya kamata a yamai za a yamai. wallahi duk yadda kaka ganin wai kawaye ka ci gaba kai fatacce kake lalatacce kake in zuwa in ga Allah mahalittaka ba in ji ne ba domin Allah cewa uhumul na, Allah ya ce batattun mutane halakaku ba za su ka biyan mawaka saboda haka mu yi kokari mu ji tsoron Allah ka koma motar ka yan akwai kayan wake-wake ka cire wayar ka ka je ka ba yan akwai mawaka a ciki ka cire in kai ba ni kawwa ba in kai ba Allah kawwa ba in kai kanka kawwa kai abin zai amfana duniyar ka da lahirarka saboda haka mu ji tsoron Allah waka musiba kuma an rawaito duk wanda ya kasance ya jici wajen sauraron waka bai tuban mu Allah ba to a ranar tashin alkiyama Allah zai umarci mala'iku a narka darma mai zaki a dinga zuba mai ita cikin kunni ka san zai darma ko to za a narka ta Allah ya ce mala'iku wannan sauraron watsar da ka dinga yi na ce ka aikai sai Allah ya ce mala'iku su kama ka a dinga zuba ma narkakkar darma da zafinta cikin kunne a ranar tashin kiyama faɗa min fayar da ka samu faɗa min ina wayewa take saboda haka za a ga wani in ka ga ya laƙa waɗannan abubuwa da kunnuwa ne inda za ka ɓaɓɓake ka je waƙa ta babu ƙalallahu ƙalar rasulu ka san an samu matsala ka san an lalace ka san kai mala'ikun Allah ma ba su kusantar ka sai dai kullum kana tare da shaidannu da aljannu su a tare da kai saboda haka mu yi kokari da wuraren zaman da ko'ina da wayoyinmu da cikin gidajenmu mu tsalkace su daga harkar waka shi na haka ganin musamman ɓangaren abin da ya shafi mata iskoki suna yawan tashi ta ɓangaren abin da ya shafi mata ba abin da ke kawo musu wannan irin yawan sauraron wake-waken nan gidanka kana da tv ka haɗa satellite da sauransu ka haɗa tashoshi na banza za a gama wata yanka haɗa sai an daya duk wata sai an daya ko mafi yawan tashoshin nan da aka biya tashoshi na na arna ba abin da suke nunawa sai hatsara ba abin da suke nunawa sai wake-wake wace fa'ida za ka samu ashe in ka haɗa irin satellite ga tashoshi nan ka saurari alkur'ani akwai tashoshin da da zarar sha ɗaya na dare ya sha biyu ƙarfe goma duk program sai a dakata ni za a sa alkur'ani za a sa daga nan har su shi. to kaga a ce ka kwanta yadda musulunci ya karanta ila ka tana kunne ka kama wannan tasha ta alkur'ani ƙurra suna ta karatu daban-daban daban-daban daban da na ha alfijir ya keto ina magana aljani ya tashi a gidanka ina magana a samu iska a gidanka domin duk inda ake karanta Alƙur'ani, malam ba su zama wannan wuri to saboda haka in muna son mu tsaftace gidanmu gidajenmu daga shedannon aljanu to ya kasance mu lilinci Alƙur'ani ko da yaushe mu nisanci miyagun mawaƙa saboda haka fa ya ƙuluna suna faɗa ma ƙalu bihi abinda sun kafaɗa da shi wayunahu suna ruwaito shi an hungare su ala sabilil ibtali akan hanya ta ƙanna fil arda a cikin ƙasa da zalika saboda haka fahim mazmumu na dittibaye saboda haka duk wanda ke biyan mawaƙa yana son waƙa wanga abin zargi na a wurin awa a wajen Allah maɗaukakin sarki don Allah malam yanzu duk wanda ya san cikin wayarsa akwai waka ya sani wallahi wanda duk annan wanda wayarsa Allah ya kawo masa jarabawa akwai waka ya sani amma ni kaga ban sani ba Allah ma bai sani ba kai dai ka sani to ka je tsakaninka da Allah ka ce wallahi ba zai cutar da kai da komai ba imanin ka ma ƙara kyawun zai imanin ka ƙara haske zai Allah zai haskaka ma rayuwarka ta duniya da lahira kuma za ka samu kwanciyar hankali za ka samu natsuwa in kana sa alƙur'ani wallahi za ka samu natsuwa za ka samu kwanciyar hankali za ka samu ci gaba duniyarka da lahirarka saboda haka mu nisanci harkar waka babu alkhairi a cikinta Allah ce alam tara baka yi sani ba ba baka yi sani ba annahu lalle su mawaka fi kulli wadin a cikin kowane rahimin Audu ya tilkala, daga rawuka na magana wa kununihi da fannoninsa Allah ce yi muna ɗemuwa suke yi yamduna suna shuɗewa ko jawo zunar hadda sai su ƙetare haddi madahar wajen yabo wa da zambo sai ka je yana cewa ɗan zaki ɗan giwa ko ɗan kaza ka je yana haɗa mutum kalmomi kuma kalmomin da ya ka gaya ma wannan ba haka bane ba gaskiya bane kayi kaza kayi kaza kayi kaza kai awwa da kai askaza kai askaza kai askaza wai dan a bai wani abu lomato sa'an nan ga kayan kiɗe kiɗe ga kayan waka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce Allah ya aiko ni domin duk in shahi wasu kaya na abin da ya shahi kaɗe kaɗe da wake wake Allah ya aiko domin in kauda irin waɗannan abubuwa a bayan ƙasa to sai ka iske mu al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama ana ta karanta da mu ana jawa hankulan mu kuma sai ka iske kullum muna ba matsa waɗannan abubuwa waɗannan abubuwa kai malam kayan mabarnata na kayan mashiririn tana yanzu ga sunan masu shirye-shirye ɗin ga na abin da ya shafi fina-finan ga na Hausa musamman waɗannan ƙasashe namu Najeriya da Nijar sun da hankulan mutane da yawa sun halakar da mutane za a ga a gidaje na mutane musulmai za ka samu ahalin sunna akwai lokutan da ko sallah ake yi ba a zuwa a je a yi sallah sai an je a yi kallon waɗannan abubuwa wallahi na sha aunawa da yawa lokacin da muna karatu akwai karatun da muke yi gida kullum tsakanin mangariba da isha'i na littattafai to sai a ga ko wutan nefa an ka ɗauki da zara an sako sai ka ji yara sun sheƙa da gudu sai ina bincikawa sai aka ce ai akwai wani fim da ake yi na hausa daidai lokacin sallar isha'i lokacin ake tashi ko minana ko kwana goma ko minana ni ban kira a ba kwana sayan ko eh to kaji sun dawo da shi to ba ko yake kula da wannan ba sai kaga sai daidai lokacin sallar isha'i ana kiran sallah da mata da ɗaya ana ta ana kallo to ka zan ka shiga gidanka ka ka da kyau a gani ka ce kama buɗi masu gyaran harkar sitila a daɗa wannan tasha a bakkallonta wallahi ba abinda da suke in ba ta tarbiyya ba ina sun ga tarbiyya waɗannan sanin suna abu ba wani korarre yana daga gidansu wani babansa ya ɗebe mai albarka wani uwarsa ta ɗebe masa albarka bai da tarbiyya gaba da baya to wai shi na zai tuwaye koya ma ɗanka tarbiyya ai kun ga an samu matsala za su zo da abu ka ga tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan kamar alheri na kamar gaskiya na sai ƙarshe can duk sin suna iya shirya shi na awa guda za a ga an yi ta kawo abubuwa masu kyau ai ta kawo abubuwa masu kyau ai ta sai can ƙarshe sai a samu wata guba guda a jiha su bukatar su ta biya guba guda su jiha bukatar su ta biya don da yawa za a ga sun shirya ire-iren waɗannan abubuwa sai ka ga yarinya an shirya fim tana da'a ga mahaifiyarta tana da'a ga mahaifinta tana girman kaza tana kowa radda don an ce gashi ubanta ya ga wani mutumin kirki cewa ya tsesowa mata miji shi za ta aura to sai kaga ta ne sai ta bar gida ta gudu wata ta sha guba wata ta hada cikin wuta wata ta yi kaza ni aka son a nuna wai ana son a nuna addinin musulunci yana tilastar da yarinya a yi mata auren dole guba ce ko ba guba ba da ka yan shekara bakwai yan shekara takwas tara goma sha ɗaya sha tana gana haka tana kallo ko da yaushe wata rana radda duk ga wani mutumin kirki ka ce to wance wane na ga mutumin kirki na yana da tarbiyya ta addini yana da tauhidi ya san Allah shi ne ka son ki aura sai ta ku ta ga wani dan duniya can dan duniya bai san Allah ba bai da tauhidi musuluncin ɗaya shi kai sai ta ce shi ta kansu yanzu ka ga kan wannan kallata kallata ka zama kanka bala'i cikin gida sai ta yi zahayya da kai ina ta gano ga waɗannan tunatunan na hausa yanzu wannan tashar da kuke gani ta najeriya ɗin nan arewa 24 ni ba zan faɗa ba amma ka je ka diddigar tarihin suwaye suka ba da kuɗaɗe aka buɗe ta a ina aka samu kuɗi ta wane musabbabi yasa an ka samu kuɗin an ka buɗe ta suwana sun ka ba da kuɗin wace ƙasa ta daga cikin ƙasashen duniya da kadi da gidan tilin kai ka san duniya a ɗauke da shi da su, da kwalatin bidiyo ɗin nasu kai ka san cewa ba ƙananan kuɗaɗe ka wannan aiki ba wallahi mu shiga taitayen mu banna ce bala'i na musiba ce kuma duk abin da ka ga ya faru a gidanka wallahi ta wannan hanya ne nan kasashen mu ba a san mace ta sa ta guba ya sha ya mutu ba ba a san mata suna zuwa wajen bokaye da malaman tsibba ba sai lokacin da an ka buɗe waɗannan gidajen tun nan suke kallo suna gani amma kai kana ganin ba komai ba ne wasu da kana da wadata shi kenan Allah ya sauwaka abin ba kyau sai mun tashi tsaye mu iya kama faɗi abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce to ku ko kuna za ku je ku aikata aikace to sai ku ga ni'ima Allah da alkhairin Allah yana sauka a cikin mu Allah ya sa mu sifantu mu aikata waɗannan abubuwa Allah ta'ala yake cewa وأنهم يقولون وأنهم يقولون ما لا يفعلون Allah ta'ala ya ce suna faɗa suna cewa fa Allah ma aikata ma la yaf'aluna abinda ba su aikata ya kizibuna kullun ƙarya su kai sai Allah ya ce ni إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتفعوا وذكروا الله كثيرا وانتفعوا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون to sai Allah ce illal na amanu in dai ka ji mawaƙa da mariyansu waɗanda ba batatuwa ba halakakku ba Allah ce sai waɗanda sun kai imani wa amilu sa'an nan ga aiki na ƙwarai. ga imani ga aiki na ƙwarai. mina shu'ara daga abin da ya shahi mawaƙa domin akwai su na ƙwarai na kirki tun zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai irin su hassan bin sadiq mawaƙi ne na manzon Allah sallallahu alaihi sallama manzon Allah ma shi ya rike sa da kansa ko manzon Allah ya ba shi dama shi to shi sa yana yi ne wadda ta yi daidai da ma'auni na alƙur'ani wadda ta yi daidai da karanta suwa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka in kafurai arna suka je suka yi wada sun ka saki alkur'ani sun ka saki annabi sun ka aibanta musulmai sun ka aibanta matan musulmai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai Hassan bin Thabit ya zo ya ce ya manzon Allah zan ɗauki fansa zan rama manzon Allah ma hacciwa shi kai ohujubu kai musu hari ya kai hassan bin sabit wa ruhul qudus ma'ak rai mai tsarki yana tare da saboda haka wata rana hassan bin sabit malam da arna sun ka zagi musulunci sun ka aibanta musulmai sun ka waɗi duk abin da suka waɗi ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam malam ya zauna ya ce ya rasulullah ya hidda halishansa gaban annabi da ce ya mun Allah kaga harshen gano kai tun da aggare wallahi inda a kaddara zan fitar da harshen gayan azahi ga gashin kaina yana iya aske gashin kaina saboda kai kaihinsa saboda haka ya mun Allah ka bani dama duk wanda ya faɗi wata kalma ga musulunci ga musulmai ko dan wana manzon Allah ka bani dama in rama manzon Allah ya ce da shi to ka je wajen sayyidina Abubakar shi ya san tarihin nasabar duk wanda a cikin ƙwaryar makka ka je ya baka tarihin nasabar kowa ya baka nasaba da don kakkace wuri ga wani wanda ya taɓa musulunci ƙila muna da alaƙa da hisan sama abin ya zan ya taɓa musulunci ya ce ai ya rasulallah wallahi zan je in yi tukka in rama wa musulunci zan tsane kaya ya Allah yadda ka san ana cire gashi daga cikin gumba duk abin da zai yamun zuwa, Allah ba zai taba ka ba manzon Allah ya ba shi dama saboda haka duk wanda ke karanta adab na larabci duk wanda zai yi karatu to za a ga cikin waƙoƙi waɗanda ake karantarwa a jami'o'i za a ga akwai waƙoƙin Hassan bin Sabit kuma duk inda za ka karanta baitutukka na hassanu bin Sabit za ka iske kowace waƙa kowane baiti za ka ga yana da ma'auni na alƙur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to ko yanzu a zamanin nan ai akwai ire-iren waɗannan mawaƙa ba kiɗi ba waƙa duk abin da suke yi na bai tuttuka wa'azi na da karantar da mutane da nuna musu lahira da su bauta ma Allah da su ta Allah da bauta banda zuwa wajen bokaye banda zuwa wajen miyagun malamai a dogara ga Allah kowa ya taye ne na halalinsa akwai irin waɗannan ko ba akwai su. zaka iske waƙoƙin su masu kyauna babu kiɗe-kiɗe babu watsa. duk abin da a ciki tauhidi na tsintsarsa to kaga illar zina amanu kenan sai waɗanda suka yi imani wa aminu salihati sa'an nan ga aiki na kwarai wa zakarullaha kafira sun ka ambaci Allah da yawa ka gani ai lam yusgilhum shi'ra an zikri ka gani Wa ba ta shagaltar da su daga kiyaye dokokin Allah ba don Allah wa kuma mawaƙa 'yan duniya haka suke tsakaninku da Allah ba ku magana wai haka suke yanzu nan cikin jamhuriyar Nijar tsakani da Allah babu mayan mawaƙa akwai to duk wuraren da ake tafsiri ku je ku kawo mana mawaki guda wanda kullum da shi ake fara tafsiri da shi ake kari wanda aiki na ne ba ku to zo gobe ku kawo ne kaga harkar waka ta shagaltar da su daga zikirin Allah ko bata shagaltar da su ba to kaga nan ba da su ake ba su suna cikin waɗancan na farko Allah ka shiryar da su Allah su wan kuma sun ka nemi agaji da taimako da hajjuhimul kuffar domin suna zambo ga waɗanda suke kafirai suna kai musu haji min ba da mazulimu bayan an zalunce su hajjuhul da lahum kayarai su yi musu zambo sun gaya musu maganganu mara kyau fi jumlatul mu'minina a cikin jumlar masu imani saboda haka fa laisu mazmunina irin waɗanda ba abin zargi bane domin Allah ce la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim Allah subhanahu wa ta'ala bai sakamakon ƙwarai ga wanda ke bayyanawa da mummuna na magana illa man zulm sai wanda an ka zalunta gwargwado yadda an kai ma kai ma sai karama Allah ta'ala ce fa man i'tada alaikum fa'tadu alaihi bi misli ma i'tada alaikum Allah ce wa sayalamu alladhina zalamu da sannu waɗannan da sun kai zalunci wallahi za su sani min ash-shu'ara na mawaqa wa zairihim da wasu ayyamun ko kowace irin majlikita marji'un makomayin kalibuna suke koma rizquna suke koma ba'da al-maut bayan mutuwa wa amma allazina amma waɗanda suke kana thiqatuhum billah aminto su ga Allah take barin mutuma nuna fi kulli hali su kan suna nan cikin natsuwa ko wani hali saboda haka sura ta 26 suratul shu'ara ta kai kuma kai tsaye insha Allah za mu shiga sabuwar sura ita ce sura ta 27 ita ce suratun nam wannan sura ita ce sura ta 27 daga cikin jerin surorin alkur'ani mai girma an ambace ta da wannan suna da sunan wata halitta daga cikin halitta Allah ita ce tururuwa mun san tururuwa ko to Allah ta'ala ya ambaci wannan sura mai albarka da wannan suna saboda cikin surar akwai kissar ita wannan halitta ta Allah ita ce tururuwa jagoransu ta yi nasiha ga sauran tururuwan ne lokacin da annabi Sulaiman alaihi salam ya fito da rundunoninsa zai je a ida saƙon Allah tun daga nesa wannan tururuwa ta ji hari guguwa ta sojoji ga sunan ta'i sai ta gaya ma sauran tururuwa 'yan ƙanana cewa lalle ga annabi sulaimanu nan ya yi hannun lulukulu masakinakum la ya hasu mannakum sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'uruna saboda haka sai an ka ambace ta da wannan suna mai albarka saboda haka a wannan sura ita ce sura ta 48 wajen abin da ya shahi jerin saukar surorin alkur'ani mai girma daga Allah maɗaukakin sarki zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama. ita ce sura ta 48 wajen sauka amma wajen jerin surori cikin alkur'ani ita ce sura ta 26 kuma an saukar da ita ne bayan wannan sura da mun ka ƙare ita ce suratul shu'ara kuma an saukar da ita kafin suratul qasas ina jin suratul qasas alarama tana gaba ko saboda haka namli an saukar da ita bayan a suratul shu'ara kafin a saukar da suratul qasas Allah madaukakin sarki ya saukar da ita ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma malamai masana alqur'ani suke su annan sura tana da kalma dubu daya da ɗari ɗaya da arba'in da tara kalma ɗaiɗai tana da kalma dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da tara inda take tana da harafi harafi dubu hudu da ɗari bakwai kuma da harafi tis'in da tara in za ka bi diddigi ka ƙidaya to za ka ga haka insha Allah to Allah ka taimake mu fahimta wannan sura gwargwadon hali alarama bismillah بسم hmm. hmm. wannan sura mai albarka ita ce suratul nam makiya maka an ka saukar da ita an saukar da ita kayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya je madina hiya salatu aw arba aw khamsun wa tisuna aya tana da aya 93 ko aya 94 ko aya 95 gwargwaron abin da ya shahi kira'ar da hake karantawa ta alkur'ani wata kira'a za ta kai 93 wata qira'a 94 wata qira'a 95 wa hara ra'isi to abinda take jagoranci abinda aka kanun labarai na wannan sura saurara ka biya. tawjuhul qulubi ila Allah tana fuskantar da zukatan bayi ila Allah kaga zuwa ga Allah kun ga tauhidi fa yana da muhimmanci abinda suwar da take karantar da mu babba abinda take mai da hankali zukatan bayan Allah a maishe su zuwa ga Allah baki ɗaya ba wajen wani Allah ba kuma tana karantar da mu wa'annan gaiba lalle gaibi abinda ya faku la ya aribu babu wanda ya san shi illa huwa sai shi Allah yutlu alaihi man yashau amma Allah yana tsinka da wanda ya so min ibadihi daga cikin bayansa kaga shi ne wahayinsa kenan saboda haka da zarar ya sanar da wani daga cikin halittunsa abin da shi Allah ya bar masa kansa sani to kaga wannan abin ai ya tashi daga gaibu sa'annan wala taba'u ba a da Allah illa da shari'a sai da shari'ar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da ita daga Allah madaukakin sarki بسم الله الرحمن الرحيم طاسين الله أعلم بمراده بذلك Allah shi ya san abin da ya kami ga waɗanga harufa guda biyu ire-iren waɗannan harufa su ne ake ce da su alhuruful muqaffa harufa waɗanda ake karanta guda-guda saboda haka huruful muqatta'a ire-iren waɗannan sun zo cikin alkur'ani wuri 29 sura ɗaiɗaiɗai cikin alkur'ani wuri 29 suka zo a cikin alkur'ani mai girma sa'annan waɗannan huruful muqatta'a in za ka bi su da duk inda sun ka mai cikin alkur'ani za ka ga harafi goma sha huduna harafi goma sha huduna amma sun maimaitu a wajen gaskiyan alkur'ani sura daban-daban sura 29 a cikin alkur'ani mai girma saboda haka huruful muqatta'a cikin alkur'ani za ka same su wani ɗaya-ɗaya guda-guda kamar ka kaga harafi guda na nun wal wa ma yasturun kaga harafi na wani wuri za ka same su biyu biyu za su zo ƙara biyu biyu ba guda guda ba kaga kamar irin tsoha kaga ta'un ha'un yasin kaga ya'un sinun kaga hamin kaga ha'un mimun kaga suna zuwa biyu biyu wani wani kuma za ta same su uku uku alif lamim kaga alifun lamun kaga mimun ba har biyu ko ba ko ka ce alif lam ra kaga alifun lamun ra'un ko ka ce fasimim كاغا صاء سين كاغا ميم كاغا حرفي نو كينان حرفي اوكو تو ولولي كما ذاك سالس رباعية ذاك سالس حرفي هدو ألف لام ميم را ألف لام ميم را كذا ألف lamun mimun kagarawo to kuma akwai inda za ka same su guda biyar ka ha ya ainihin sad kaga da yake na sai ka ji zan daɗi ma wallahi alƙur'ani akwai daɗi ka ji waɗanda harufa ألف لام ميم ألف لام را ألف لام ميم را آها آه، ياسين نون كاف ها يا عين صاد ده الله ده هو قوة alhuruful muqatta'a kenan to ire-iren waɗanda haruffa malam cikin alƙur'ani Allah shi ya bar kansa sirrin sanin ni yake nufi da su Abdullahi dan Abbas yake cewa Allah yana da wani asiri wani ilimi wanda yake banta da ni cikin kowane littafi da ya sauka zuwa ga annabawansa bai gaya ma kowa ma'anar wannan abin ba saboda haka waɗanda haruffa sirrin Allah na a cikin alkur'ani saboda haka in ka ji mutum yana kokarin ya fassara to ya wuce dan kana jin wasu yan kauɗi yana cewa alif lam mim abin da ake ni alif din nan daga Allah lamun din nan daga jibrilu mimun din nan daga muhammad to ya fassara sai ya ce fassara ma haka <laughs> ko ba haka ba manzo Allah ne shi ya zo da alqur'ani daga Allah ko ba haka ba to manzo Allah bai fassara to Allahu a'lam bi muradihi bi zalika to mu ma nan mun ga tsaya kowa to shi ke kowa ne ya tsaya ko Allah ce tilka wancananka ai hadihil ayat Allah ce waɗanga ayoyi ayatul qur'ani ayoyi na na alqur'ani ayatun min ayoyina na alkur'ani sai Allah ce wa kitabin mubin kuma littafi na wanda yake mai bayani muzhiru lil haqqi min al batil mai bayyana da gaskiya daga banna kun ga sai aka yi adafi bi ziyadati sifa aka ƙara wata sifa dan tilka ayatul qur'an sai an kace kuma wa kitabin mubin kaga wannan adafin da an kai wannan ziyadar da aka samu to dan a ƙara bayani na daki daki tilla tilla ka san shin wai wannan alqur'ani wanda littafin yina na yake dauke da shi to sai Allah ya ce ni huwa hudan shi wannan alqur'ani kuma shirya ne ai hadin min ad-dalala mai shiryawa na daga ƙasa wa bushra kuma bushara na lil mu'minina ga masu imani al musaddiqina waɗanda suke masu gaggantawa saboda haka wannan alqur'ani da ka gani masu gaggantawa ne bihi da shi bil jannati cewa Allah madaukakin sarki zai ba su aljanna Allah ka ba mu suwana الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الله تعالى الذين يقيمون الصلاة سوني وطن لكي سيد صلى أي بأن يأتوا بها سزور صلى على وجهها فهسك الدكداج مي بيان سيد صلى wallahi malam ba tsaye da sallah ba ka zanka zuwa wai masallaci kana rigen kyan amma baka san Fadilan sallah ba baka san sunnonin sallah ba baka san mustahabban sallah ba baka san ruwa masu tsarki masu tsarkakewa ba baka san ruwa masu tsarki waɗanda ba su tsarkakewa ba baka san ruwa waɗanda suke makaruhi na ayi ibada da su ba ka ewa ga amma kullum kai da gangan to kai asahon gaba ba ka cikin homa su tsaye da sallah akwai wa aiki wa kuma wallahi ku yi hankuri mu gaya muku wanda magana ita gaskiya lokacin gyara kai malam bai wuce ba yanzu tsakani da Allah ka ji abin da ake rihi da tsaye da sallah ya zan ka san abin da haka yaushe na mutum na bauta ma Allah amma bai fi yadda yake bauta Allah ba ko ce ma an kai raka'a hudu su ne a tsaye da sallah rikici ya same ka ka ce wai bari a yi sabuwar sallah ba akwai su ba yan a yi sabuwar sallah sai ce abin ya yi nauyi da yawa ta tsaya dani kawai Allahu akbar Allahu akbar wai sai shi sabuwa to la sabuwa ga Allah bai son ta wasan da kan lalata na ita ka son ka gyara ita Allah su zuwa makaranta ha ya taso ha zuwa wa'azi ma ya taso ha wallahi kakka yadda a ce awa 24 din da Allah ya baka a ce ba ka ba Allah minti talatin ko awa guda ka je ka saurari karatu mu gyara wannan muna cikin ramadan cikin taimakon Allah in muna raya ramadan zai ƙare don Allah kowanmu daga cikin matsayinmu na musulmi a duk inda kake ba a rasa malami wanda ke karantar da mutane don Allah ku zan ka halatta makaranta don Allah ku zan ka zuwa ba ni ka damar da mu ba a ce kana faɗin kalmar shahada musulmi a ranar tashin alƙiyama ka je gaban Allah kana tunanin Allah ya baka sakamako Allah ce sallata da haka akan jahilci haka ban su ban karɓa ba to ina za ka sa kanka duk damar da Allah ya baka duk lokacin can da Allah ya baka saboda haka lokacin da za ka zo ka yi sallar azhar ko la'asar ko magariba ko isha'i ka san wannan niyyar da za ka yi shin farilla ta ko sunna niyyar da za ka yi yanzu gashi zan yi niyya in yi sallar azza zan yi niyya in sallar la'asar zan yi niyya in sallar magariba ni an matsayin niyyar nan farilla ta ko sunna sa'annan lokacin da zan shiga cikin sallah in ce Allahu akbar wannan kabbara ni an matsayin ta daga hannuwa na da zan yi daura da kunnuwa na ko daura da kafatsuna ni an matsayin daga hannu a cikin sallah karatun fatiha da ni ni an matsayin ta farilla ko sunna karatun sura da zai bayan fatiha ni an matsayin ta farilla ko sunna na tsari kabbarar da zai in je ruku'i ni an matsayin ta, shin da wacce ta shiga sallah da wanda da ni zuwa ruku'i matsayin su guda ko suna da bambanci sa'annan in yi ruku'in ya annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta a yi ruku'i ya yace a yi dan shi wani kawai wallahi wani malam in ka je da yaka ruku'i sai ka ji in ba dan dai tashin hankali ba wallahi ka bugi kunkurun nan nashi wallahi malam awa ba abu dawa zai <laughs> sai ba tsoron tashin hankali sai ka ga ya wani margwatsuwa nan nan ya wani kungugu nan ya wani doro annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruku ya shin hada bayan sa ƙwayen nono ana azata bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta wada ba ka je ka karanta risala samaru dani abdullahi bin abi zaid al-qayrawani babin sallah siffar sallah ka bibiyar da mai risala mana, ya siffanta ma ruku'in annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai risala ya ce ka daidaitar da bayanka da nan bayan kanka mai jibuwa ya eh, jibuwa da nan bayan kanka da kunkurunka da tsararka ya ce daidai ya ce kada ka yi ƙasa da kanka sa'an nan kada ka taso kuma da kanka sa'an nan ya ce waɗanda da murɗan naka ka nisantar da su an zambai ka daga gerin cikinka ka buɗe haka mace ita aka son ta haɗi amma kai sai ka buɗe kakka bari nan damun tsanka suna kaɗin nan gehen cikin ka to wannan ruku'in da za ka yi a matsayinsa abin da za ka faɗi cikin ruku'i tasbihi ya ake faɗi ni an matsayin tasbihin kabbarar da za ka yi ta tasowa daga ruku'i ni an matsayinta in ka taso tsaye ni za ka faɗi kabbarar da za ka yi ka ce sajada ni an matsayinta siffar sajada ya ake yin ta ni na aka faɗi cikin sajadar ni abin da za abin ya kamata a faɗi abin nan da za a faɗi ni an matsayi ne farilla ko sunna ko mustahabi ka san wannan to ina gaya muku muna cikin hanyar neman ilimi na don duk wanda ya tona yana sauraron karatun ga tsakani da Allah Allah na nufinsa da alkhairi to kun ga hanya ce ta gyara in dai muna halatta maluman ga da Allah ta'ala hore muna masu karantar da mu tauhidi su gaya muna yadda za mu bauta ma Allah ba sai an ci ranar tashin alƙiyama lamari ya lalace muna ba to wallahi mu abuce su ko bayan ramadana mu dinga halarta, mu dinga zuwa karanta so mu ɗaure mata gindi a inda muke koda wajen sana'a mu ne mu yi ƙoƙari lokaci tsakanin mangariba da isha akwai masallaci sai mu saba malami So Allah malam muna son masallacin ka dinga tsowa tsakanin mangariba da isha ka dinga karantar da shekaru sun kai wani lokaci ila ba ka iya gane baki a karanta ma ko ba haka ba ka ɗauke to ku ɗaure makarantar suwa gindi a masallaci sai ku zo ku zauna ku saurara kana da hankali kana da kiyaye abubuwa kwakwalwar ta taka laya lautaki amma bakinka ya yi nauyi amma an ga so an ka ce niyya wadda za ka yi cikin shiga sallah farin lata ka ji ko baka ji ba ka rike ko baka rike ba yan an ka ce kabbarar da za ka yi ta shiga sallah Allahu akbar farin lata ka rike ko baka rike ba daga hannayenka daura da kunnuwa ko kafadunka mustahabbi na ka kiyaye ko baka kiyaye ba karatun fatiha farilla na ka kiyaye ko baka kiyaye ba karatun sura sunna na ka kiyaye ko baka kiyaye ba kabbara zuwa ga ruku'i sunna ta ka kiyaye ko baka kiyaye ba ruku'i farilla na ka kiyaye ko baka kiyaye ba dauka kowa ga ruku'i farilla na don Allah in ka ji wannan kwakwalwar ka ba ta rikewa daga ran nan ka ta daga cikin jahilcin sanin farillan sallah da sunnonin sallah to in ba mu ce makaranta muna sanin wannan to har yanzu muna nan kalma allazi ne yaqimuna salata shi an bayar da sallah kuma kwanakin baya an yi magana akan kashe-kashen ruwa waɗanda za ka yi arwala da su muka ce ruwa akwai masu tsarki masu tsarkakewa akwai masu tsarki ba su tsarkakewa akwai waɗanda suke ba su da tsarki kuma ba su tsarkakewa in muna halartar malaman da suna kamtar da mu lai za mu jiya sai ka bauta ma Allah akan ilimi ka je ranar tashin alƙiyama, Allah ya tausaya ma ya ce ka bauta min a akan ilimi ta hayar aljanna amma ka je gaban Allah da shirmen ka, da ka, da ka. ai kamar yadda nan faɗa na wallahi in ka ga wani na sallah ko kai ka karɓar ta ka bata maki wallahi ba ka bata maki ka ga yana bubuga ta ba Allah ya tsawata mala yace da ayatu biha su zo da sallana ala wajhiha ta fuskar da ta daji Allah ce wai tuna zakata kuma suna bayar da zakka yutuna zakata suna bayar da zakka hum su bil akhirati game da lahira Allah ce hum su yuqinuna sun saganganci ya'lamuna ha sun san lahira bil istidlal da kafa dalili wa wa'idahum da an kamar da hum an ka ce wa hum bil akhirati da an ka ce hum yuqinuna lamma fusila lokacin da an ka raba bainahu wa bainal khabar tsakanin sa da labari sai Allah ce innal ladzina إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون الله تعالى إن الذين للي وأنن لا يؤمنون بالآخرة وأنن دواس إيماني للآخرة me a rashin imani da lahira ka ƙi yankin lahira ka ƙi imani da ita an same ka makare ka yadda ku da za a tashi da kiyama ka yadda da za a yi saki an same ka mai saba alƙawari shin ka yadda da Allah zai tashe mu kuma za a yi saki ka kasance azzalimi mafi amana mayaudari babu tauhidi abu ya same ka ka sai wajen abalin wani ka yi kwance ka ce wai zai ma bukatar ina magana ka yi imani da Allah billahi allazi la ilaha illa hu wannan da za kana wajen kabarin sa ka nemi taimako shi kai ne in yana yawa kai ne wallahi bai bari ya tai layara in yana iya agajin kai ne wallahi bai bari ya tai layara to wanda bai iya wa kai ne ba aka cewa yawa wai duk wanda ya mutu sai an tube ka an cire ka. tsarki sai an yi ma wannan lokaci in yi bayan gari yi wani na zai sa hannu ne ya wanke ma in yi fitsari ya taba al'aurar ka ya wanke ma to wangana da ya mutu za ka yi wajen kabarin sa ka ce wai ga bukatar ka wanda da ya mutu sai da an kai mai wanka a bangara shinan a bangara shinan sale ba ta fito ga baki ne ne suna zuba sai ai mai arwalla an wanke mai shi na wai za ka je wurinsa kana neman biyan bukata ka kai kuɗi kana kuwa kana ihu kana wayo wallahi za ka ga wasu wurare tahiya mai tsawo sai ka ga ana rairahe kasa ana rairahe kasa ana rairahe kasa ga munan mun taho ga munan mun taho ga munan mun tazo malam dole a yi wa'azi akan tauhidi ko yin hankuli a aza mutane akan gaskiya ka aza su akan bata ni Allah yin wanda zai ci ma duk abin da ya same ka ka ce ga Allah kai tsaye Allah ya sauka kin dai gane bayanin ko shi wanda za a je wurin sa a ce ya bukata da yana ewa kai ne don Allah yana bari ya ce lahira wallahi bai bai na bari ya ce lahira to da tsaye kuma kowa san zai to Allah madaukakin sarki yake ce mana waɗanga zayyana lahum a'malahum Allah ce mun kawace musu ayyukan su alqadiha mumuna bi tarkibi shawa to hawa shawa hatta ra'awa hasar har kun ga ne ta mai kyawu bi arahimul batila da ra'ayoyinsu na kanna fahum ya amahuna su suna ɗemuwa ta hayaru na biya suna ɗemuwa a cikin ƙauya saboda muninta inda na gum da saura aya biyu أولئك الذين أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون الله يتي أولئك الله يتي وأنغ الذين لهم سوء العذاب وأنغ سوني أدم منا عذاب أشد أنواعه ما بيتألن نوع عذاب هو القتل شيني كشي والأسر دكامي وفي الدنيا الدنيا وهم سوء في الآخرة على هم الأخسرون سوني ما في تابيوا la'anna masirahum domin makoma su ilan nari zuwa ga wata khalidina biha abada suna abin kaddarawa da wama shi biha abada wa innaka wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim kai alqur'ani kenan mal yanzu ka dibi wadda jimla da Allah madaukakin sarki ya kawo an yi adafinta na ha akan can da Allah maɗaukakin sarki ya ce tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin kaga can Allah maɗaukakin sarki yana son ya nuna ma matsayin alqur'ani da darajar alqur'ani daga wa yake daga Allah yake da sakon da yake ɗauke da shi to nan kuma sai ana son a nuna ma matsayin wanda an ka saukan masa ba sai Allah ta'ala ce wa innaka lalle kuma kai khitabul nabi sallallahu alaihi wasallama nan ana magana da manzon Allah Allah ce la tulqal qur'ana Allah madaukakin sarki ce za ka karbi alqur'ani alqur'ani zai zo ma ayyulka alaika za a ba da qur'ani gare ka bi shiddatin lokacin da yake sauko ma akwai tsanani shina lokacin da ake saukan manzon Allah wahayi ko da ana cikin sanyi mai tsanani hadisin Aisha a Bukhari take cewa sai kaga goshin manzon Allah ya tsage da abin da ya shaye zuwa saboda nauyin sakon Allah madaukakin sai fatalaqahu fatatalaqahu zaka hadu da wahayin wa ta'lamuhu ka san shi wa ta'khudhu ka karbai min ladun daga gun min inda daga gun hakimin gwani alina masani fi zalika a cikin wannan wa tasamilu kai aiki da hi kama nazala kamar yadda ya sauka kaga wakili mala yace a cikin ayar ga kun gani wujubu ta'allumi dini mala yace wajibi na a nemi sana addini fi kulli shay duk komai dan kasuwa ne ya Allah ce ai kasuwanci dan siyasa kake ya Allah ce ai siyasa kai manomi kake ya Allah ce ai noma kai kaza ya Allah ya ce ai bin naqali da cirantowa kama jaa min indillah kamar yadda ya zo daga wurin Allah wa bayyana hun nabi sallallahu alaihi wasallam lin manzo Allah ya bayyana a mutane to nan za mu tsaya ne insha Allah yanzu ga kissoshi guda biyar nan na annabawa Allah su ma insha Allah sai gobe za mu hara da kissa annabi Musa alaihi salam daga ita sai kissa annabi Sulaiman alaihi salam abinda mun ka karanta daidai Allah ya ba mu lada kurakurai kuma Allah ka yafe muna baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh آه، نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هناك مكتوى كراتين متبادع الشيخ أبو السلام أبو بكر في جبان وعلي وليس المتع تعالى ذاك سيدي وبأكيد تعالى على رمى إسماعيل أحمد kaduna ya fito ubangiji allah ya saka da alheri allah ya sa da a mizani sannan kuma ubangiji allah ya sa sai an kanta wannan karatukan na tafsirin alƙur'ani mai girma a rayuwarmu ga baki daya kasance muna mutum da zoma aiki dukkan umarni da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hmm. muna masu kamewa akan dukkan ababen da Allah da kai suka yi hanyar kame mu a kai za mu shiga a tambaya assalamu alaikum malam ni ne yaran sallan limamin da yamman da tajara ta karshe a cikin sallah kuma babu mamin da suka yi su tasiri duk tunatar da biyu haka sai bayan ya sallama sallah sai cikin mabu wasu mutane suka ke akwai tajara daya da ba kawo wata karshe. Na. shi ya tambaya ta yi ba eh. ai ke nan harka ta yi kyau hmm. Hmm. allah ya sa dai koyin sajar ba wacewa an kai eh. to saboda haka inda ya kasance sai bayan da an ka sallame sallah sun ka ce to gaskiya tabbas an bar sajada guda to abinda za a yi wannan lokaci sai a yi kokari a kawo sajada in an ka kawo ta sai a yi ba'adiyya wannan ta faru zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yi sallah daga cikin salloli mai raka'a hudu manzo Allah ya yi sai ya sallah har ma sun fara tashi daga cikin sabai akwai wanda ake ce mazula ya gani sai ya manzo Allah shin wahayi an kai yau daga Allah a rage sallah ko mancewa kai manzo Allah ce babu abin da ya auke ce a'a manzo Allah kada kana ba'd zalika ya rasulullah da ce yawon zuwa Allah guda fa ya'o ko dai hayi an kai a ce yau sallar ga a idu ko man cewa kai za Allah ya tambi sahabbai ya asa daga zule ne ya yi gaskiya sun ka ce eh, ya yi gaskiya sai annabi ya kawo yi sai an kai ba biya saboda haka kun ga wadda maganar da an kai yi ƙari kaga nan da an ka guda sai da an ka ƙara sallah sai an ka ce malima an habar sajada guda wagga magana akwai tafi ka'ida cikin sallah babu ta kaga ta zama ƙari ko ba magana ta wadda ka ɓata sallah ba dan kakka ɗauko cikin magana ka ce magana cikin sallah yana ɓata sallah wagga ba ta ta gyaran sallah ta wagga saboda haka sai a kawo sujudan nan sai a yi sujada ba diya insha Allah na yace malam mutum ne ya zo sallah kuma da ya zo wajen imamu ya iske a yi raka'a daya kuma sallar nan sallah sai ta magariba ko isha'i to raka ɗaya idan zai kawo ta zai kawo ta a bayyane ne ya fi ko ko zai kawo ta a sandali a to kai ko mallan bashi na ma aka binka ba ka biyan bashi ha yanzu ana biyar ka dubu goma in ka tuho biya dubu biyar haka da ku zan ka bani an ka nawa haka biya to wacce ta koce ma mai fatiha da ni da sura to ita zaka ga ha mu je kaka dauke wancan wani karatu na aka yawo da cikin mutane a je shi san kun gane a da karatun nan san dauke wanda ya hana zuwa in ka tashi ka kawo abin da aka dinka shi ke ka karanta fatiha da sura eh mu je mai tambaya ce assalamu alaikum malam na'am ne hukunci sanarwa a masallaci ta kasar yawo ko wani abu mai mahimmanci ya halitta ko bai halitta bai halitta ba bai halitta ba masallaci abin da ke aka yi matsala aure ita aka sanarwa masallaci haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai manzo Allah ce ku sanya harkokin wannan aure fil masaji a cikin masallaciya saboda haka babu laifi masallaci a sanar da za a yi daura aure a tsaya ma a yi a masallaci wannan babu komai saboda haka wani abu ya ɓace makulli ko wani abu a yi sanarwa cikin masallaci wannan ba daidai ba ne makaranta iya usunna ta mujaddadi shekhu usman dan gode ya yi hada sosai domin wannan ya saba mu sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rada ba annabi ya ji wani yana tararwa wani abinsa ya ɓace masallaci manzo allah ce la radda allahu alaika ka Allah ya sa ka gane abin nan da haka sanawa masallaci ka Allah ya sa ka gane saboda haka in an kai to abu masallaci ko ne masallaci kun san akwai jagoranci ko ba haka ba sai a samu shugaban kwamitin masallaci ko limamin masallaci ko ladanan masallaci sai a bashi duk wanda ya san kayani ya faɗi yana dawowa saboda haka sai ka so ka bincika in an gane sai a baka amma ba a sanarwa kun jiya Allah ya ce maka آمين بس إلى إن بالهم فاتح الخير أن هذا وصول تنوى إلى الجنة آمين لكن أبقى أبقى ترك الجيجاء ترك من والي الجيجاء وجن مالا يوسف نكرتك مالا الشيخ عبد السلام أبو بكر لأكي أبقى حد المسائل حد المسائل أكيد لكتاب الكبائر لرسالة هيك بطل من التاريخ sura su waɗannan da cikin wannan ya ce sannan kuma akwai tafsir na ramadan wanda aka yi a kan ba sannan akwai tafsirin wannan shekarar da ma da yake nan wurin da shi a nan su suna cikin wannan ya ce sannan kuma akwai sharɗin yiji ya kuma ta shekh abdurrahman bin daji ta akwai ne ake cewa tafsirar ne mai girma na shekara uku da yi a nan da sannan kuma akwai littafan fito manya manyan littafan fito a cikin wannan karfin jiya eh, alhamdulillah wanda ke son su ya nemi su wajen mara jiki to za a ji da addu'a malam bismillah da ake na ah, afwan akwai ne ake cewa wannan su kawo abin nan taimako cewa suna bara addu'a wani bawa Allah ya kawo jika yake baya da lafiya yana bara addu'a ya ce addu'a wani bawa Allah shi ma ya kawo jika ya ce yana bara addu'a wani shi ma ya kawo jika ya ce shi ma yana bara addu'a sannan abu wani ya aiko da tambaya da dari kuɗi yana bara addu'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa وعلى النبي الكريم صلى الله على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم

أن تدومنا المخافين على الخير أن توافق عمنا بالظلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ارحمنا مما نسينا وعلمنا مما نسينا وارزقنا تلاوته وعنا إليك أطراف النهار وجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي وأنت أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تكون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وافكارنا وقواتنا ما أحييتنا موت أن منا ولا أنفقنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تدع لدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا قضيته ولا علم إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدين والآخرة هي لا ترضى لنا بها وسلام إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم امنا في اللهم امنا في اوطاننا وارفض ائمتنا ولاة امورنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام سبحانك ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين